sa taimako wajen ba da scholarship da wajen training mutane sun sa taimako wajen tura masana'antu su je su kafa masana'antu a kasashenmu na afirka da harkokin ciniki da abubuwa da yawa da suka bayyana wanda yake ya nuna cewa suna so ne a yi zumunci kuma a yi taimakekeniyar juna mai inganci kuma mai ɗorewa. Hmm. Mai girma gwamna idan haka magana take nawa Najeriya za ta amfana a cikin biliyan 60 din nan. To ya danganta da bukatunmu kamar yadda ka sani ko can baya muna magana za a sa za a ba da wani rance na gina mambilan nan gida power hydro da za a yi wato megawatt dubu uku da biyar a mambila na wuta wanda har mun fara tanadin namu kasan da za mu sa kuma su za su ba da wannan bashin akwai layin dogo wato railway da ake so a karasa waɗanda aka kudura za a yi kuma idan da dama ana da buƙatar cikin wani lokaci a ce kowane babban birnin jiha ya samu hanyar dogo da yake hada shi da sauran manyan birnukan jiha bayan wannan akwai magana tituna da sanin kanka ne shekara da shekaru sun lalace ana tunanin shi ma farfado da su wanda duk ana duba wa'annan abubuwa sosai a ga yadda za a haɗu a nemi buƙatar mai ake nema a yi wannan so ga ya danganta da yawan kuɗin da zai ci waɗannan ayyukan shi za a nema kuma na jin najeriya tuna daya daga cikin manyan kasashen da za su buƙaci kuɗi da yawa daga cikin wannan kuɗi. ba da jima nan ba ne ministan ma'aikatar gidaje da ayyuka wadda harkar wutar lantarki ke karkashin ma'aikatarsa fashola ya ziyarci wannan madatsar ruwa na gina wato makamashin nan na mambila hydro. tuni aiki ya yi nisa wannan an riga an karbi bashi ne ake wannan aikin za a ƙara bashi ne ko kuma dai wannan sabon bashi ne saboda a ci gaba da aikin a lokacin da ya je ake ta wannan bincike-bincike ne na haɗa lissafe-lissafen kuma an kai ga matsayar gane 'yan kwangilar da za a ba kuma mun kai ga matsayar ba da namu shirya namu kason da za mu sa daidai to abin da ya rage wannan nasu kasan ne da za su bayar kuma ina jin yana cikin kudin da aka yi da za su bayar din tun daga wancan kasan da suka bayar na shekarun baya watakila shi na mambilar ba zai shafi wannan sabon biliyan sittin din da aka saba daga na tsohon kudin ne tun da tuni magana ta yi nisa an samu yan kwangila an sa kudin kuma da ake da biyan yan kwangilar da daga wannan kuɗi da aka samu na cana ɗin so gaskiya ne an fara maganganu sosai amma kuɗin bai riga ya fara zuwa hannun 'yan kwangilar ba To, so, Alhaji Abubakar Badaru mm, wasu na a cikin basu suka ko kuma tallafi da za a samu bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan ɗari uku saboda a kafa cibiyoyin ilmin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. a masu sukan lamiri a Najeriya na cewa don mai Najeriya za ta karbi waɗannan basu suka alhali ba da jima'a nan bane aka maido mata kuɗaɗe daga ƙetare wadda ake zargin tsohon shugaban ƙasa janar Abacha aka aka sata daga Najeriya aka ja ka adana a wajen me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai Najeriya ta karɓo bashi me za ka ce kan haka To ana ta yi kamar yadda ka sani ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kudin da aka ajiye na mai a ɗauki dala biliyan daya a sai makamai. Bayan wannan akwai dala biliyan ɗari shida da hamsin wanda aka yadda a ba sabirin World domin su gina hanyoyi wanda har sun fara a ɗaya daga cikin hanyoyin da take arewa ita ce ta abuja zuwa kano da za a buɗa data a ƙara girmanta wato bukatun ne na najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kankanin sahabu ba tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na shi kamar ah, abin da ake faɗa na information technology abubuwan abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je passport ba a tura su wasu kasashen cikin sauki saboda yadda tsarin sufurin namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalayi so bukatun ne da yawa ko wancan kuɗi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu buhari ya gada allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da ha'ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin ah, matsalar ta daɗe kuma ta tabarbare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin in ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana warwarewa idan ba a ya rubutu akan lamarin gyaran ba. Allahu sarki mai rama roƙo nake yi sarki dare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya rufin Afirka Najeriya